da da su wannan tsohon president na Najeriya ya saka suka so su samu guru su zo su yi magana da shi ai daga arifar suka da su sun ka ce ba su neman shiri gaba ɗai to komawa su na ecos suka sa takunkumi su sun karge samun ecos takunkumi saboda ba su sa a shirya kaga inda ecos ta sa takunkumi amma mutum dan Nijar ya gala Najeriya ko ga gala yin Kwadiwa wannan sai ya so da rakan shi dan Nijar inda ya ga ya ga Najeriya ko kotunu ko ko tubar to kan sai ka so da kanka su cani sun yi kudeta kawai ra'in kansu ba su yi kudeta ba akan yan kasa tun da yanzu in su cani sun yi kudeta akan yan kasa lokacin da su cani sun kai kudeta sun ce rashin tsaro na sun kai akan rashin tsaro na sun kai kudeta kuma har yanzu rashin tsaro shi na ƙara ma yanzu na ma rashin tsaro shi ma fiye da lokacin baya ka gane ko kuma kuma dan tattalin arziki yanzu tsakanin ku da Allah tattalin arziki a yau yau din ga wata ta kira da ta ce mini a cikin birnin Yamai akwai mai dafa kilo 50 yadin yadin ta kare yau kilo uku ta dafa sai ta dawo da su ko da ta bada bashi mutane ba su da kuɗi ko baya a cikin yamai ta ce kana tahi baka ili kana tahiya baka ga wata mace ba ko kuwa namiji ce dan Allah ka taimaka mini kilon shinkafa gaba ko baya duk kuma yan ya yana masu zuwa iskadir su hana ma ambasadar da sauransu kwana a yau suna a cikin babban matsala to dan girman Allah wanga da me ka ci gaba bayan ci baya ba wani abin da ka baske duk in ma zaman lahiya ana so to sai an tsaya in muna rigima ne da kai in dai ba za mu samu wuri mu zauna mu sulhu ba zaman lahiya ba zai yi ba babu yadda za a yi zaman lafiya sai da su to sojojin na tun yanzu daren bai yi musu ba inda sun tsaya sun sun tsaya har yanzu suka komo saboda abin wanda ya ce har yanzu ecos bata zauna da sojojin nan ba sojojin nan sojojin nan ni su da ba magoya bayan su ni su da ba ka gane ko kenan babu yadda za a yi ecos ta saurari wa'annan sojojin tunda an inda aka turo musu makaraban manyan manyan mutane suka raina suka raina to ya za a da musu takunkumi ba za a bude musu takunkumi ba kuma najeriya babu najeriya bola ahmad tinubu shi shugaban ecos ne kenan dole yau dinga shi alasan wanda ya magana bola tinubu bai ci a ƙarya kakai in talo ya magana alasan bai ci a ƙarya kakai Eh, president Macky Sall in ya magana duka wannan duka wanda sun ka gama da kungiyar ECOWAS wannan ɗan kansu guda babu yadda za a yi kai su bola tunun baka ce babu ba war suka so baka musu haka nan saboda kai kawai ku aza mu bola turumbu laihi kawai bola turumbu ba shi da laihi masu laihi sojojinmu sojojinmu Merci Usman, mun gode. ok bismillah eh to ka bi ka kai ne kai fita to kaga maganar da muke yi gata nan mu wannan magana ita muke ta yadda ta har yanzu dai wagga magana ta ecos din nan kamar yadda wannan bawa Allah da ya sauka ya magana haka ne kuma abin da nake so in tambayi su sojojin Niger shugabanni ne su ma ko in dai su yadda shugabanni ne a musu biyayya ecos ma shugabanni ne tunda ecos kungiya ce suna da shugaba ya kamata su ma a musu biyayya tunda tun kafin juyin mulki a akwai kungiyar sai da yawo kowa ya sani In wannan shugaban kasa ya gama nashi a zaba wani shugaban kasa a dora shugaban kasa Muhammadu Isu ma ya zauna namu na Nijar. kenan ita ma sai da yawa kamar gwamnati ce mai zaman kanta kamar yadda ake yanzu sojoji su kirarin cewa su su ne shugabannin Niger sai da yawo ita ma tana da tana da nata shugaba kenan ita ma kungiya da kuma tana da matsayi kamar wannan yanda magana su sai da yawo ya ce sojoji su ne sun kasa takunkumi wannan Allah saka mai da alheri dan jarida ne mai zaman kansa kuma ya kawo bayani gashi an saurara ni ba na jin harshen faransanci sosai na sa ko masu jin harshen faransanci sun ji abin da wannan mutumin ya faɗa shin gaskiya ne ko karya ne al'ummai daga kasar Nijar sun fara tsokaci akan cewa sojojin ƙasar Nijar su ne suka ja aka kakaba musu takunkumi bisa lokacin da ƙungiyar Sediyaho ta yi kokarin zama da shugaban ƙasa Abdulrahman Chani sun wulakanta manyan mutane da suka zo su daga Najeriya domin neman sasanci akan wannan takaddama da ta barke tun bayan lokacin da Abdulrahman Chani ya tafkawa Muhammadu Bazum juyin mulki a wannan ƙasa wannan abu abu shine ya bar magana tsakani ake ta acece kuce mu je ga wannan amsa da wannan bawan Allah yake tambaya akan wannan takaddama eh, duk abin da an kace an kai bazan ke bazan ke a'a bazan ke ba ba amma in dai sulhu ne an nemi sulhu saboda abdulsalam ya to abdulsalam ne ana ke an kora kana gina ko abdulsalam kuma da ya taro sai da ya ta gani bazum da kanshi kana gina ku. da abdulsalam ya ta ya gani bazum da kanshi don allah muna mutuwa ne mu koma ga allah don allah ka taɓa gani da an kai ku da ya ta sati biyu an saki wanda an kai mu ku da ya ta don allah mu yi mu juna adalci kaɗi san wallahi ba zai yi ba saboda eh, me aka kira ka san ku da ya ta in mutum ya kikiro shi in bai yi nasara ba kada san kashe shi za a yi ko ka san da wannan ni fa kana gina ko eh, bari bari hito ma a mutum kana gina eh, ni ni ban taɓa goyon bayan bazun ba ko so guda amma ban taɓa hito cikin rezo sai so kuma na zage shi ba tun da yana hau kan mulkin shi har ya sauka kana gina ko saboda na san zage shi baba ina zo Ahmed Ahmed sai mana a gunta da zuwa ba sai da ba sai da ka sani ba kamar ka san da ka da eh. ka tafiya ba zun dan Niger na ba ko ina zuwa mana a'a wai da ce baka taba zage shi eh eh nake eh eh ci gaba da magana ka ci gaba a'a ban ke ma ban taga zagin shi ba baka je ba nike lokacin da yana mulke shi eh. rake ni ban tauga hito a cikin rezo sai so ba na zage shi ba kamar ban tauga hito media na hito na zage shi ba ai tun lokacin kamfe mu ba ma son shi to tun ba ma son shi dole abinda yan uwansu suna abin suna gayi a kan shi kan shi dai zai mu ne kuma zamu mu hadi ka sani ko amma wai ba don bana son shi ba